bai kyale mu da kaunar annabi a zuciya ba kawai baki daga gabai ya dora ta da biya da halaye duk da bai bar mu a ƙauyen mu ba ya ɗauko mai kawo garin mu, da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa dubbai da ɗaruruwan musulmai suna neman haka Allah bai musu me zabe ma a ciki yau ga mu ga gidan mafi kowa inda aka haifi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawa wannan shi ne gidan da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda tururuwar mutane musulmai suke ta zuwa don su ga inda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah inda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yaki girma yake farkon girma ƙarshen kallo shi ya fi ƙarsa a gefe da kuma abokin shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wa السلام عليكم يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله هون النبي ولد هنا هنا ما شاء الله

رأيت ذوقت وياه رأيت نعم قبل يومين بيجي بس أشم هذه الرائحة الهواء صار يومين أجي لهون بس أشم الروائح ما شاء الله ولا ولد محمد صلى الله عليه وسلم هنا ولد الرسول آه. هنا ولد الرسول صلى الله عليه وسلم نحمد الله على نعمة التي الزاوية داخل جوا في الزاوية بارك الله فيكم بارك الله فيكم امين فيكم الحمد لله نعم الله توفيق الحمد لله guri ne da idan kadan danna kofar kadan ka bude nan gurin sai ka ji kamshi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fitowa Allah hada mu da manzon Allah Allah ya barka gare mu gaba daya Allah ya sa kuma da sun za mu mutu da sun za a tashi